Esta Sura tara Nasarar Yahudawa A rana ta goma sha uku na watan goma sha biyu, wato, watan Adar ne, za a aiwatar da dokar da sarki ya umarta, a wannan rana abokan gaban Yahudawa suka sa zuciya za su sha ƙarfinsu, amma yanzu Zerzes ya canja, Yahudawa kuma suka yi galiba a bisa waɗanda suka ƙi juninsu. Yahudawa suka tattaru a cikin biranensu a dukan lardunan Sarki Zerzes, don su kai waɗanda suka nemi a hallaka su hari, babu wanda ya tasar musu, domin mutanen dukan sauran al'ummai sun ji tsoronsu, Dukkan sarakuna, larduna, da hakimai, da gwamnoni, da kuma ma'aikatan sarki suka taimaki Yahudawa, domin tsoron Mordekai ya kama su, Mordekai babban mutum ne a fada, Sunansa ya kai ko'ina a lardunan ikonsa, ya yi ta ƙasaita gaba gaba; Yahudawa suka karkashe dukan abokan gabansu da takobi, suka karkashe waɗanda suka ƙi jininsu suka kuma hallaka su yadda suka ga dama; a mazaunin sarauta a Shusha Yahudawa suka karkashe, suka kuma hallaka mutum ɗari biyar, suka kuma kashe Farshandata, da Dalfon, da Asfata, da farota da Adaliya, da Aridata, da Farmashata, da Arisai, da Aridai, da kuma Baizata, ’ya'ya maza goma na Haman ɗan hamidata abokin gaban Yahudawa, amma ba su taɓa dukiyarsu ba. A wannan rana aka ba wa sarki rahoton yawan mutanen da aka kashe a mazaunin sarauta a Shusha, sarki ya ce wa Sarauniya Esta, Yahudawa sun karkashe suka kuma hallaka mutum ɗari biyar da kuma ’ya'ya maza goma na Haman a mazaunin sarauta a Shusha, me suka yi a sauran lardunan sarki, yanzu kuma menene roƙonki, za a ba ki, mece ce bukatarki, za a biya miki. Esta ta ce, In saki ya yarda, ya ba wa Yahudawa da suke Shusha izini su aikata dokan nan gobe kuma, bari kuma a rataye ’ya'yan maza goma na Haman a kan gumagumai, sai sarki ya ba da umarni a yi haka ɗin, aka ba da doka a Shusha, aka kuma rataye ’ya'ya maza goma na Haman, Yahudawan da suke Shusha suka taru a ran goma sha hudu na watan Adar, suka kuma karkashe mutum ɗari uku a Shusha, amma ba su taɓa dukiyarsu ba. Ana cikin haka sai saura Yahudawa waɗanda suke lardunan sarki su ma suka taru domin su kare kansu su kuma sami hutu daga abokan gābansu, suka karkashe mutum dubu saba'in da biyar, amma ba su taɓa dukiyarsu ba, wannan ya faru a ran goma sha uku na watan Adar, a rana ta goma sha huɗu kuwa suka huta, suka kuma mai da ita ranar biki da kuma ranar farin ciki. An kafa bikin hurin. amma Yahuda da suke a Shusha suka taru a rana ta goma sha uku da ta sha huɗu, sa'an nan a rana ta goma sha biyar suka huta, suka kuma mai da ita ranar biki da ta farin ciki, shi ya sa Yahudawan ƙauyuka waɗanda suke zama a karkara suke kiyaye rana ta goma sha hudu ta watan Adar a matsayin ranar farin ciki da ta biki, ranar ba da kyautai ga juna. Sai Mordekai ya rubuta waɗannan abubuwa, ya kuma aika wasiƙu ga dukan Yahudawa ko'ina a lardunan Sarki zarzas na kusa da na nesa. ya sa su yi bikin kowace shekara a ranaku goma sha hudu da goma sha biyar na watan Adar, a matsayin lokacin da Yahudawa suka sami hutu daga abokan gabansu, da kuma a matsayin watan da aka mai da baƙin cikinsu ya zama farin ciki, makokinsu kuma ya zama a ranar biki. Ya rubuta musu kiyaye ranakun a matsayin ranakun biki da na farin ciki, su kuma ba da kyautai na abinci ga juna da kuma kyautai ga matalauta, Ta haka Yahudawa suka yarda su ci gaba da bikin da suka fara, suna aikata abin da Mordekai ya rubuta musu Haman ɗan Hamiddata, mutumin Agag, abokin gaban dukan Yahudawa, ya ƙulla maƙarƙashiya game da Yahudawa domin a hallaka su, ya kuma jefa fur, wato, ƙuri'a don ya hallaka su, amma sa'ad da sarki ya samu labarin maƙarƙashiyar, sai ya ba da umarni a rubuce cewa, Mugun shirin da Haman ya ƙulla a kan Yahudawa ya komo kansa, kuma cewa a rataye shi da ’ya'yansa maza a kan gumagumai, saboda haka aka kira ranakun nan Furim daga kalma fur, saboda dukan abin da aka rubuta cikin wannan wasiƙa, da kuma abin da suka gani, da abin da ya same su, Yahudawa suka ɗauki nawayyar kafa al'adar cewa su da zuriyarsu da dukan waɗanda suka haɗa hannu da su, za su kiyaye waɗannan kwanaki biyu kowace shekara yadda aka tsara, a kuma lokacin da aka keɓe dominsu, za a tuna a kuma kiyaye waɗannan kwanaki a kowane zamani, cikin kowane iyali, da kuma cikin kowane lardi, da kowace birni, kuma kada Yahudawa su fasa yin bikin waɗannan kwanakin Furim, ko su bar jikokinsu su manta da kiyaye waɗannan ranaku biyu, saboda haka Sarauniya Esta, ’yar Abihayil, tare da Mordekai mutumin Yahuda, suka rubuta da cikakken iko, suka tabbatar da wannan wasiƙa ta biyu game da Furim. Mordekai kuwa ya aika da wasiƙu zuwa ga dukan Yahudawa cikin larduna ɗari da ashirin da bakwai na sarautar Zerzes, saƙon fatan alheri da na tabbaci. don a kafa waɗannan ranakun Furim a keɓaɓɓen lokacinsu, kamar yadda Mordekai mutumin Yahuda da Sarauniya Esta suka dokace su, yadda kuma suka kafa wa kansu da zuriyarsu game da lokatansu na azumi da makoki. Dokar Esta ta tabbatar da waɗannan umarnai game da Furim, aka kuma rubuta ta cikin tarihi.